kana a gefe guda ɗaya ko sauran mai idan kuna biye da mu za mu kawo muku rahoton tsohon gwamnan arewa da ya faɗi mafita ɗaya da ta ragewa 'yan najeriya bayan ɗanɗana su a mulkin apc watakan tsohon gwamnan jihar jigawa lamido masu sauran mu za mu so dai ku gyara zaman ku domin jin cikakkun rahotannin da muke ɗauke da su amma kafin nan dan Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar ƙararrawar sanarwa masu sauran mu ga cikakkun rahotannin rahotanni sun nuna cewa an jibge jami'an tsaro ta ko'ina a rumfunan da ake gudanar da zaben cike gurbi na 'yan majalisar dokokin jihar kano inda aka tabbatar da cewa kamar yadda gidan jaridar na punch ta taro cewa an girke isassun dakarun tsaro a rumfunan zaben yanzu haka yayin da masu kaɗa ƙuri'a ke ci gaba da jefawa 'yan takarar nasu wanda suke kona ƙuri'unsu bayanai sun nuna cewa mutane sun fito suna kaɗa ƙuri'unsu ne cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali ba tare da samun wani cikas ba. Tun kafin fara zaben kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano kan Kasifi Hussein Gumal ya gargaɗi duk masu yunkurin ta da tarzoma kan su yi yunkurin zuwa nufinan zaɓe a cewar su jami'an tsaro za su kama duk wanda suka gani a wurin kaɗa ƙuri'a matuƙar ba shi da hurumin zuwa wurin kamar yadda ita ma gidan jaridar na PM News ta kawo wannan rahoto inda wani sashi na magana CP Gumal yake cewa bugu da ƙari ba za a amince wani ya ɗauki makami ko mi kankantarsa Saba'a, yayin da ake yin zaɓe domin wanda suka cancanci kada ƙuri'u da INEC ta tantance ne kaɗai za su kada ƙuri'u a gurin a rumfar zaɓe ta Azunawa da ke gundumar kurum sumau jama'a sun fito kuma an ga 'yan sanda suna daidaita jama'a yayin da waɗanda suka cancanta ke kaɗa ƙuri'un nasu cikin limana haka labarin da yake mazaɓar tafasa da ke ƙarƙashin gundumar kurum sumau zaɓen na tafiya a yankunan kusawa da kuma Dan hassan rahotanni daga sauran kananan hukumomi da abin ya shafa sun nuna cewa zaben yana gudana cikin kwanciyar hankali ba tare da ta da hargitsi ba domin dai a halin yanzu 'yan sanda da kuma dukkanin jami'an tsaro suna nan fa sun yi uwa sun yi makarbiya kuma a gurin a gefe guda ɗaya kuma tsohon gwamnan jihar jigawa sule lamido ya yi kira ga 'yan najeriya da su gyara kuskuren da suka yi ta hanyar zaben jam'iyyar pdp ko kuma su ci gaba da zama a halin da suka tsinci kansu a wata hira da aka yi da shi a gidan jaridar na Arise TV ya tabbatar Lamido ya ya yi kira ga mazaɓin masu kada ƙuri'u da su tabbatar da cewa dai sun gane kurakuransu inda yake cewa ina ganin zaɓin gab da gab yake ko dai ka koma pdp ko ka zauna a ƙangin wahala kaga duk yadda kai nazari abin da muka sata duk ƙazantar mu shirin bai kai na apc ba aka ya ƙada cewa don haka zaɓin 'yan najeriya ne mu gane abu guda ɗaya ko kuma biyu ko mu koma jam'iyyar PDP ko kuma mu tsaya mu ci gaba da zaben APC tana ci gaba da gasa mana a hannu yana cewa an zage ni an wulakanta ni aka kira ni da mugu na shiga bakin ciki iri daban-daban don kawai na yi kokarin gaya wa 'yan Najeriya labari game da jam'iyyar nan ta APC sannan yanzu ga su a mulki kuma ga irin wahalar da suke ba mutane sai dai jigon na PDP ya kuma bayyana cewa bar gurbin da suka cike PDP su koma APC a yanzu inda suka bar jam'iyyar babu masu son zuciya kamar yadda gidan jaridar na Daily Force shi ma ya kawo Lamido ya kuma ƙara da cewa abin bakin ciki ne yadda wahala ya zama abin da ke haɗa kan 'yan Najeriya a halin yanzu inda yake cewa a koyaushe ina faɗin wannan Najeriya ƙasa ce mai albarka kuma Allah ya azurta ta da yawan al'umma wanda akan gagarumin dukiya ne amma dai akwai wani abu wanda muka rasa shi a cikin shekaru takwas da gwamnatin APC ta yi mun sha wahala sannan abin ya ci mana tuwo a ƙwarya kuma yanzu an kai mu bango yanzu daga mai kuɗi har talaka duk kowa a jikin sa yake ji ya ce a karan farko mun samu abu guda da ya haɗa mu wanda shi ne wahala ya kamata a gaggauta yin wani abu mun kai ƙashen haƙurinmu da juriyarmu kuma ba za mu iya sake shanye wani abin ba ya ce ba za mu iya ɗaukar wannan wahalar ba tsohon gwamnan ya ci gaba da cewa ya zama dole ka duba ɗabi'ar mutanen najeriya a gani na dukka baragurmin da ke pdp sun fice abdullahi adamu da sauran sun koma apc inda suka bar masu gaskiya iri na a pdp da ƙarshe da ya ce abin da muke da shi yanzu shine kawai mu faɗa muku gaskiya yawancin mutanen da ke APC duk yan PDP ne kuma sun tafi yanzu sannan abin da muke fama da shi kenan ya ƙara cewa mutane masu tsarki wanda suka yarda da Najeriya kuma suke da gaskiya sai kuma waɗanda duk rantsi duk ya fa za su bar Najeriya ta shiga irin wannan wahalhalu ba don haka da ƙarshe ya kira akan jama'ar Najeriya da su gaggauta dawowa jam'iyyar nan ta PDP a zaɓe mai gabatowa ta kuma kaɗa mata ƙuri'a in kuma ba haka ba abubuwan da suke faruwa dole su za su ci gaba da faruwa. Masu sauraron mu anan ne muka kawo muku ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan da Allah musu ku taimaka ku danna mana ga gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa. Masu sauraron mu za mu so dai mu ji ra'ayinku dangane da wannan rahoto wanda muka kawo muku.